matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallaba da ku a daidai wannan lokacin. Yau shirin a dawo lafiya zai kawo muku ci gaban tattaunawar da abokin aiki da Sarfila Hashim Gumal ya yi da masanin harkar sufurin jiragen sama Malam Usman Bala Kofa Kudu wanda ya kawo mana ziyara a nan Washington DC. A baya bakon namu ya mana bayanai da dama har ya kai inda yake cewa jiragen nigeria Airways da ke ajiye a filayen saukan jiragen sama yanzu sun zama tamkar shara ne saboda babu abin da za a iya yi da su sai dai 'yan gwangwan su san yadda za su yi da su. A yau za mu tashi ne daga wannan tambaya da Sarfili ya yi masa. Wato akwai batutuwa da mai sauraro da ka faɗa zai yi tunani ya ce haka Najeriya muna da irin wannan ƙwararru muna da irin wannan ilimi muna da irin wannan harka amma kuma aka ban mu a baya a harkar jiragen sama. Wani irin kira za ka yi ga su masu ruwa da tsaki da ma kuma su 'yan Najeriya idan su ma za su iya taka wata rawa kan wannan fanni. A ni kira da zan yi da masu ruwa da tsaki ne. a su sa harka su sa idonsu a kan sufuri sufuri gaba ɗaya musamman sufurin jirgin sama hmm. wato sufuri yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo ƙasa ci gaba duk ƙasar da ta riƙe sufuri za ka same su sun rage matsalolinsu da yawa a ciki idan muka samu shugabanni suka sa hankalinsu a harkar jirgin sama suka nemi ƙwararru suka ba su su kuma ƙwararrun suka riƙe amana ai ba zai ɗauke mu lokaci ba za ka ji mu saboda mu wato mutane ne masu irin yanzu nan za ka ji sunan najeriya baya wahala a duk abin da ta sa gaba tana fara yanzu kamar misali mata da suke bal hmm. yan falcon ne kowa yawa eh, super falcon super falcon da ba a san su ba ai amma before you know it sun fito sun fito an san su a duniya sun to haka Najeriya zaka lokacin da aka fara wasa kafin Najeriya ta zo World Cup ta waye waye waye irin lokacin su Rashidi ya ni zuwa da duk ba a san Najeriya a filin kwallon kafa ba mm. amma da ta fito suka yi wannan tashin to muna da wannan baiwar to da in aka samu masu amana mm. masana aka ba su to yanzu nan zaka ji Najeriya Airways yanzu za ka ji ana magana da ita. Kuma zai tallafa ya karkatar da dogara ga man fetur da sauran abubuwa da ake kwarai da kauce abubuwa muna da gurare na tarihi da mutane za su zo su so su shigo su gani. Hmm. Kuma muna da harkoki mutanen Najeriya 'yan kasuwa ne. Da ba don Allah ya sa 'yan Najeriya suna sa hankalinsu a kasuwanci da noma ba. Da rashin zaman lafiyar da za a yi ya fi haka. Hmm. to Allah ya sa yawancin mutane suna da tunanin kasuwanci dukkaninmu kowane ɓangare in ka duba za ka ga cewar suna da mai da hankalinsa kan harkar kasuwanci hmm. mu arewa abin da ya dakule mu maganar rashin tsaro an gama boko haram an zo an shiga na kidnapping da shauransu ne kawai ya danne mu kasa amma har yanzu mutanenmu masu son noma ne masu son kasuwanci ne. Hmm. Zakwakwaren mutane ne. to idan da za a ce a samu wannan damar to yanzu nan za ka ga an fito yanzu nan najeriya za ta fito ba na shakka mm. to mala usman kamar a yanzu a duniya muna kallon yadda al'amura ke ƙoƙarin sauyawa musamman idan ka duba batun sauyin yanayi da sauran abubuwa wanda ya janyo yanzu haka ake ƙoƙarin a karkatar da amfani da dukkan wato abin da suke kira fossil fuel wato duk wani wato ma'adanai kuma wani makamashi wanda yake da hatsari ga muhalli na tabbata cewar jirgin sama yana amfani da shi ma irin wannan wato fossil fuel kuma ce mai da yake hatsari ga ga wato ga yanayi ya za a harkar jirgin sama kuma na ga motoci yanzu kuma amfani da lantarki hmm. kana ganin jirgin sama za a sauya shi ta yanda nan gaba za a sauya shi ta yanda zai zo a daina amfani da mai ko kuma babu wannan kallon da ake idan idan technology ya yi warantin za a yi mm. to za a yi saboda za ka ga cewar ai da in ka kula jiragen saman ma yanda suke da lokacin irin su caravan da shauransu ba irin jirage ne yanzu ba ne mm. ne yanzu tun da da jirgin sama ma wasu abubuwan ana yin da kasan jirgin ruwa navigator daban pilot daban navigator yana ƙasa pilot yana abun nan shi navigator yana communicating masa routes ɗin da zai bi da shauransu ko yana mm. tura mushi mm. technology ya zo jirgin saman ya samu abin da muke cewa ins navigation instrument system mm. wanda kawai feeding information din nan za ka yi wa INS din. Wato an kashe wannan aikin na wannan mutumin da yake zuwa ya zauna ya ringa wannan aikin. Yawwa mm. kenan uh, mashin din zai complying duk inda kake so zai kai ka. In dai ba pilot din ne ya canza wannan information din ba. Mm. Is there kuma jirgin shi zai amfani da shi ya tafi. Sannan idan ka duba za ka ga kamar ko a 747 da muke da su da mm. dash 1 dash 2 dash 3 uh, uh, so duk nan za ka ga cewar jirage ne inda suke da mutum uku matuƙa mm. da captain in command da first officer da flight engineer aka zo yanzu shi 400 series din babu wannan kuma a, flight engineer, ɗin, din flight engineer guda biyu ne kawai suke tuka jirgin Chicken. yes su ne suke tuka cockpit glass za ka ga cewar soft touch komai ta ta ta ta abun nan with the computer age yanzu abubuwa da yawa an samu wayewa kuma an samu fasaha ta zo an ce ma nan gaba hmm. kamar uh, zai tuka kansa ba pilot hmm. kamar yadda ake samu yanzu motoci haka da eh, shi masu tuka kansu eh, masu tuka kansu ba zan yi mamaki ba ai technology ne hmm. yana zuwa so idan har ya zo jirgin saman ma za a zo fuel zero fuel a uh, flight madalla a yau ma saboda lokaci nan za mu dakatar da tattaunawar har sai Allah ya kai mu sabon mako ku ji mu ɗauke da ci gaban tattaunawar yanzu a madadin sarfil hashim gumel da abokin tattaunawar tasa malam usman bala kofar kudu da ma ma'aikatan sashen hausa na murya amurka baba ya yako makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya